To, sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci mu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. A wannan shiri na wannan mako yau muna kasuwar Mina wato Kure Market, kuma muna ɓangaren masu kayan gwari, tumatiri da albasa da attarugu da sauran duk abin da ya shafi miya. Kuma a yanzu haka muna tare da shugaban wannan ɓangare na masu kayan gwari a ranka daɗe suna Suna na alhaji bala kura ciyaman na masu kayan miya na kaso kure kuma ma in ce a neja gabaki daya ni ne ciyaman to gashi mun same ku gaya mana ya farashin kayan tumatir yake yanzu kamar kwando nawa ake sai to akwai lokacin da muke sawa kwando yanzu muna da namu na gida ne amma muka koma wajen Kano Zaria Kaduna mukan sa kwando ne yanzu ko wayansu robobi muke sa su ne ake zuba ake sayarwa a kasuwa kamar ga wata roba na hango daga can baka irin ta kake magana eh irin ta kenan to kamar nawa ake sai da ita yanzu wannan yanzu ana sai da ta dubu biyu dubu ɗaya da ɗari takwas wata kuma ana samu ma dubu uku amma ya yi yanayin wannan lokaci ne da muka samu akwai lokacin da ake sai da shi sama da dubu hudu dubu biyar amma yanzu ya sauka okay yanzu ina dama tambaye da zan maka ya farashin yanzu ya sauka ne ko ko ya ƙara ne a ya sauka ne kwarar da gaske yana ma kan sauka ne yanzu haka me yasa yake sauka eh, lokacin shi ne idan lokaci yayi dama haka yake mu kayan mu ba ma riƙon shi don yayi tsada duk lokacin da lokacin shi ya zo sai da shi muke domin ba ma barin ya kai wani lokaci yi dalilin abin da yasa kenan to chairman yanzu kaman wannan bangare kaman shi tattasai shi kuma ya samu raguwa ne yanzu koko shi ma ya kara ne to shi ma dai gashi nan ne bai karu ba bai ragu ba domin eh, majoritin wanda ake kawowa shine ake kawo daga wani waje a wajen solo din nan nawa ake sai da shi solon nan baya wuce dubu biyar dubu hudu dubu shida yadda ake sai da shi ya danganta ga tsorodin suna da bambanci daban-daban akwai ƙanana akwai manya madaidaita hakan nan to daga bisani kuma mun ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin wannan bangare yalaɓe suna da kuma matsayi suna na yusuf ubale sakatare na yan kamiya ƙarin bayanin da za a kan abin da ciyaman ya yi shine tsakani da allah ba mu da hanya hanyar mu ya lalace wato hanyar shigowa wannan kasuwan hanyar shigowa wannan kasuwan especially idan aka biyo ta wajen ainihin gwadabe PZ din nan idan kuka bi ko yanzu kuka ce za ku bi wajen nan sai kun kafe tsakani da Allah in ba wannan hanya aka biyo ta bypass din nan mm. aka shigo zuwa wajen mu ba to gaskiya ba mu da kowace hanya muna fata don Allah a kai kukan nan domin a zo a share mana hawaye muna bukatan hanya a taimaka mana ku ba ku wani yunkuri na dan gyaran kai da kai haka sosai ma muna yi ai ba dan ma ayyukan da muke na gyaran kai da kai ba da gaba ɗaya kasuwan nan hanyar ta mutu gaba ɗaya da ma an daina shigowa to iya kokarin da muke yi kenan mu yi kokari wannan kungiya ta kawo wannan kungiya ta kawo mu gyara wani lokaci mu kungiyar ma mu yan tumatir mu muke wannan gyaran ya taimaka Allah ba da sa mun gode sakatare kuma akwai wanda muka samu mai sayarwa kashi kashi na malamin kake sayarwa ne tumatiri nake sayarwa eh, tumatiri me sunan ka na Muhammadu Kabiru amma an fi in kiya da suna Baba Alhaji ah, nawa nawa kake sai da kashin tumatir eh to nakan dan sayi roba ne in na sayi roba din sai samu ƙananan ƙananan robobi sai dan karkasa shi amma in na gama kasawan sai in tsaya in yi kakuleti a nawa na saya nawa ya dace in sayar da shi saboda ni ma dan fa'inci wani abu ko da ba yawa to a hakan ma dai akan yi sa wani lokaci sai ka ga abun saboda sakamakon rashin cinikin tunda wata ya riga ya nisa haka nan ka yi haƙuri wani kayan in ya kwana maka to insha Allah za ka ɗan samu ragowar kuɗi a kan yadda kai kaje ka saya kaman kashi ga wata yan roba can ina hangowa wacce mai kaman abun awon shinkafa kamar nawa ake sai da ita mai dan kewaye eh akwai yanayin kashi da ake ana mai wani kashin 300 uku wani ana mai 250 hamsin wani kuma ana yin shi kawai a zuba shi felele kamar 200 da yanayin karfin mutum ko ba gaskiya ba kwarai amma kuna ciniki eh to bakin gwargwado ana dan samun ciniki amma karfin cinikin sai in aka ce an yi biyan ma'aikata in aka biya su muna sa rai da insha Allah za mu ga walwalan nan dai dan kwana biyu yau wato da na matsa kuma na haɗu da ɗaya daga cikin masu sai da shi wannan tumatiri amma na ga har da wani ma me wannan malam wannan shambo kenan wannan da gane cikin daro eh wannan shambo kenan shambo ka ba barkono bane ba barkono bane shambo yake akwai bambanci tsakanin barkono da shambo to ga mu sunan ka dai to sunana Anas Ibrahim wannan kai ke sai da wannan kayan kenan ni nake sai da tumatur nake sai da tattasai nake sai da tarugu nake sai da shambo kamar wannan tumaturin nawa yake wannan kwanda wannan tumatur din ana sai da shi dubu uku da biyar wannan babban roba ne ana sai da shi dubu da ɗari biyar kamar wancan shi kuma ana sai da shi ɗari takwas takwas yawwa abin da ya farashin yake yanzu ya yi tsada ne yanzu ko ko arhayi ba mu sani ba a to alhamdulillah gaskiya yanzu an samu sauki sosai sosai akan kwanakin baya kwanakin baya tamatir ya yi tsada sosai har mutane ba sa iya sai amma alhamdulillah sauki ya zo an samu sauki sosai to kowane lokaci kuka hidan haraka ka cabawa a lokacin yanzu koko baya to gaskiya lokacin da ake dan samun kuɗi da shi lokacin da yake dan yin tsada kasan an ce idan abu yayi tsada to ana samun raguwan masaya wato masu sayarwa da yawa in yi musu tsada wasu ba su iya ba to ka gane sai a samu masu sai kaɗan to masu kaɗan ɗin ne ka dinga samun kwastoma da yawa kuma sai kana samun kuɗi kun hita ba lokacin yawa a lokacin mun fi samun kuɗi to wannan abun da ka kira shi me sunan shi shi wannan shambo yake shambo to shi nawa wannan kwandon wannan bahon yanzu nawa yake yanzu kamar a kwanakin baya wannan bahon yana kaiwa dubu bakwai amma yanzu insha Allah yana ka bai wuce dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku ba duk kayan dai ka ce duk kayan gwari sun sauka yanzu duk kaya ya sauka alhamdulillah ya sauka sosai sosai kamar to daga ina ake kawo shi yanzu wannan kayan gaba ɗaya nan garin ne na gwarawa ne ok da nan wayanda gwari suka noma eh gwari gwarawa ne suka noma an bakawa daga ko zaria ko kano da katsina da sauransu a to yanzu ba wannan lokacin bane sai kamar dry season lokacin kamar eh, december zuwa january sai a fara kawo na zariya kenan insha Allah mun gode kwarai ke kin zo sayan kaya ne ko mi eh ga musu ne Suna na Faiza Muhammad ka zo kasuwa tumatir ka zo saye na zo yin cefane na zo sayan tumatir ne Eh, Tumatirin kin siya? A tumatir alhamdulillah da sauki na siya. Kin siya kamar ya saukin shi? Tumatir da sauki na siya ku. na same shi da sauki bisa ga bara saboda yanzu gaskiya kayan tumatir ya sauka bisa ga da don yanzu zaka samu roban da zaka samu da dubu goma yanzu zaka same shi dubu uku dubu biyu da ɗari biyar dubu hudu ka iya samu musamman ma da safe idan ka zo da yamma idan ka zo za ka fi samun kaya da sauki bisa ga safe to har ila yau mun haɗu da wata daga cikin kwastoma malama barka da me ya sunan ummi ummi kaltumi ummi kaltumi to gashi kin zo sayan tumatur wannan kika saya ke na kin saya kin riga kin saye ne eh to muna kan ciniki wani ne kike ciniki wannan babba ko eh wannan babban eh? eh to kaman nawa aka saida miki wannan wai 45 dubu hudu da ɗari biyar eh. kin biya koko dai kina neman ya muna neman sauki saboda last week na zo na saya irin shi ma dubu uku yanzu kuma yau sun ce 45 to kullu karuwa kayan mu yake yi ah, abu ya dan kara farashi eh, ya kara farashi amma ba ki ga akwai bambancin kyau da wani da kika saya kila a ah, iri ɗaya ne kuma roba ɗaya ne bai kai sati ɗaya ba ma yanzu kama ah. eh. yanzu kaman ya kike ganin farashin kayan abinci ya dan sauka ne koko ya ƙara ya kara kuɗi Ana ya kara kuɗi. Kullum kike zuwa nan sayayya ko akwai bambanci? Kullum nake zuwa. Eh. Me ya shawaran ki ga 'yan kasuwa? Su sassauta muna mu masu saya. Su ma na san wurin kayan aiki da kayan gona ma shi ma ba sauki a wani mu tantata juna eh. To kafin mu kammala wannan shiri dai sai da muka yi magana da sarkin kasuwa wanda zai bayyana sunan shi kamar haka. Sunana Alhaji Aliyu Yahaya sarkin kasuwan AA Kure Market kuma ni wakili ne na ƙaramar hukumar ga Local Government. gashi yau Allah kawo mu muna kasuwar mina wato kure market kuma muna bangaren masu kayan tumatiri da sauran dai kayan abin nan kayan miya me za ka ce game da shi sha'anin ci gaban wannan kasuwa ta alhamdulillah a kullum muna samun ci gaba da su kansu masu saye da masu sayarwa ana samun sauƙi ana samun ɗaukaka a kan al'amura yawwa a kullum muna samun irin waɗannan abubuwa. Yanzu yanayi ne na matsaloli musamman abin da ya shafi tsaro ita wannan kasuwa ba ku da irin wannan matsala ku? A ba mu da irin wannan matsala kowa na cin kasuwansa mu buɗe kasuwa lafiya mu tashi lafiya. Eh a kullum muna samun ci gaba. Gaya mana irin ka'idoji da kuka ba su 'yan kasuwa da ke cin ita wannan kasuwa gaba ɗaya. Alhamdulillahi ka'idoji da muka ba su suna bi muna buɗe kasuwar mu karfe takwas takwas suna mana biyayya su tashi karfe shida kuma kullum muna samun haɗin kai da su muna zaman lafiya muna fahimtar juna da su. To jama'a da haka shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe daga nan kasuwar kure market da ke birnin Mina. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman Maryam Dauda da ke kula da wannan shiri ne Mustapha Nasiru Batsari nake cewa sai mun sake haɗuwa a wani lokacin.